Hausa biyu VOH ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Juma'a. Masu sauraro 'Asalamu alaikum barkan kur haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. Akwai mu kuma ɗauke da shirin nan na muryoyin kuma su saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa muna kuma dauke da shirin nan na amsoshin fikihu sai kuma duniyar mu a yau wanda zamu karkare shirin namu na wannan yammacin da shi waɗannan dai su ne shirin abubuwan da muke ɗauke da amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau juma'a 22 ga watan yuli na shekara ta 2022 wanda ya daidai da 23 ga watan zulhijjan shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kokon sun cewa shekaru 20 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan yulin shekara ta 2002 jiragen yakin isra'ila kira f-16 suke da gudun wuta a kan gidan salah shahaza wani komanda a cikin dakarun izuddin al-qassam rashin soja na kungiyar hamas a yankin zirin gaza da ke palestino yahudawa sun kai waɗannan hare-hare ne a cikin dare a lokacin da mutane suke barci harin ya yi sanadiyar mutane goma sha shida a ciki har da shi kansa shahaza da kuma matarsa da kuma ɗayarsa karama banda kuma yara ƙanana tara ne suka rasa rayukansu a harin kafin shahadarsa sala shahaza ya zauna gidan kaso na isra'ila har tsawon shekaru goma sha biyu da ƙarshe masu ko kun san cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan yuli na shekara ta 2003 sojojin kasashen amurka da burtaniya waɗanda suka mamaye kasar iraki a cikin watan afrilun shekara ta 2003 suka kashe 'ya'yan tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein wato uday da kuma kusai a birnin mosul daga arewacin kasar irakin kafin wannan lokacin da uday da kusai sun fice daga birnin bagadaza banda sojojin amurka da burtaniya suka shiga birnin amma bayan da wasu na kusa da su suka shiga hannun sojojin amurka sun tona asiri kan wuraren da udai da kusai suke ɓoye daga nan ne kuma sai sojojin mamaya suka kai hari a wurin sa kuma kashe su har lahira 'ya'yan na saddam hussein dai suna da hannu dumu-dumu a ta'asar da mahaifinsu ya yi ta tafkawa akan mutanen ƙasar iraki na kisan jama'a da kuma musguna masu musamman ma dai waɗanda ba su amince da salon mulkin kama karya na mahaifinsu ba.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

ga labaran duniyan da farko ga kanansu gudanar da zaben raba gardama a kasar palestine ita ce mafita a rikicin kasar da aka mamaye in ji minista harkokin wajen kasar iran a kasar libya kuma an ɗauki mataki na farko na hada sojojin kasar sai kuma tarayyar najeriya inda za ku yi cewa hukumar sojojin kasar ta kori sojoji akalla tamanin saboda tserewa daga boko haram bayan da makamansu suka kare yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahiyan ya bayyana cewa hanyar warware rikicin falastinu da aka mamaye ita ce gudanar da zaben raba gardama wanda dukkan 'yan asalin ƙasar falastinu musulmi kirista da kuma yahudawa za su shiga zaben raba gardaman tashar talabijin ta press tv nan teran ta nakalto yan yana faɗar haka a jawabin da ya gabatar a taron haɗin kan al'ummar musulmi na yankin gabas ta tsakiya wanda aka gudanar a garin sanandaj na ƙasar iran a ranar laraba ministan ya bayyana cewa wannan shine ra'ayin jagoran juyin hali musulunci ayatullahi imam said ali khamna'i tun shekaru ashirin da suka gabata ministan ya ce jumhuriyar musulunci ta iran ta gabatar da wannan shawarar ga majalisar ɗinkin duniya kuma ta buƙaci a kafa asusu na musamman don tara kudaden lissafa falasɗinawa na asali a ciki da wajen ƙasar falasɗinu a ko'ina a duniya sannan don a gudanar da zaɓen raba gardamar da ƙarshe amir abdullahi ya kammala da cewa zababbun wakilan wannan falasɗinawa ne za su fayyace makoma ƙasar ta falasɗinu da ƙarshe dai ministan ya bayyana samar da hulɗa jakadanci tsakanin wasu ƙasashen larabawa da harfe ƙasar isra'ila a matsayin ha'inci ga al'ummar falasɗinu bayan shekaru goma sha ɗaya da suka ɗauka suna fafatawa tsakanin su kwamandojin sojojin libya daga gabas zuwa yamma sun cimma yarjejeniya don haɗa kan sojojin ƙasar da kuma tabbatar da cewa sojojin ƙasashen waje sun bar ƙasar kamfanin dillacin labaran afp na ƙasar faransa ya bayyana a wani taro na kwanaki biyu wanda ya sami halartar kwamandojin sojojin kasar na libya a birnin tripoli daga gabacin kasar wato khalifa haftar da kuma abdulrazak annazuri na sojojin yammacin kasar bangarorin biyu sun amince su haɗa kan sojojin kasar ƙarƙashin tuta guda labarin ya ƙara da cewa jawabin bayan taro wanda kwamandojin sojojin biyu suka gabatar a birnin tripoli sun tabbatar da cewa za su aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma a taro na kwanaki biyu kuma za su haɗa kan sojojin ƙasar ƙarƙashin shirin nan na biyar a haɗa da biyar wato a haɗa rundunonin sojojin ƙasar guda biyar na gabas da kuma yammacin ƙasar banda haka za su mai da hankali kan tsare kan iyakokin ƙasar ta libya don hana baƙin haure shigowa da kuma yaƙi da 'yan ta'adda wakili na musamman na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya ta sami halartar taron na tripoli ta kuma yaba da sakamakon taron sannan ta ce tana fatan za su cika alkawalan da suka ɗauka wa juna a wannan taron da ƙarshe dai ɓangarorin biyu sun tabbatar da cewa za su ci gaba da tsagaita buɗewa juna wuta wanda suka cimma tun shekara ta 2020 ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya yi maraba da takwaransa na kasar syria faisal mcdad a ma'aikatar harkokin wajen kasar a nan birnin tehran a ranar laraba kamfanin dillacin labaran iran press ip a takaice ya bayyana cewa ganawar jami'an diplomasiyan kasashen guda biyu ya kasance ne don tattauna dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma sanin sakamakon taron astana na warware rikicin kasar syria wanda kasashen iran rasha da kuma turkiya suka gudanar a ranar larabar da ta gabata tun bayan da aka kawo ƙarshen ikon 'yan ta'adda a mafi yawan ƙasar syria a shekara ta 2017 ne aka ɗora wa ƙasashen uku nauyin bin al'amuran da ke faruwa a ƙasar ta syria da kuma warware matsalolin da suka rage a ƙasar a halin yanzu dai ƙasar rasha tana da sansanin sojojinta a ƙasar ta syria tare da amincewan gwamnatin kasar tun zamanin mahaifin shugaban kasa mai ci wato hafizul assad bayan ganawar ministocin kasashen biyu dai abdullahiyan ya bayyana 'yan jarida dangane da taron astana a nan tehran ya ce taron yana kokarin fitar da rikicin kasar syria daga yaƙi zuwa diplomasiyya don haka taron astana a nan tehran ta buƙaci dukkanin sojojin kasashen waje da ba su sami amincewar gwamnatin kasar syria ba da su fice daga kasar a yayin da migdad kuma ya buƙaci a mayar da ikon ƙasar syria kan dukkanin yankunan ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar sojojin najeriya ta ba da sanarwar korar akalla sojoji 80 waɗanda suke cikin bataliya ta 159 da aka kafa a garin baga na jihar borno a arewa maso gabacin ƙasar. Shafin yanar gizo na Sahara Reporters ya nakalto wani daga cikin sojojin da aka sallama daga aiki saboda zargin gudu ko kuma barin wurin aiki ba tare da umarni ba. Yana cewa yanayin yaƙi da Boko Haram a jihar Borno sai wa'anda suke yaƙi ko kuma suka taɓa yaƙi a can ne za su faɗi abubuwan da suke faruwa a fagen daga amma ba shugabannin sojojin wa'anda suke nesa da fagen fama ba. Sojan ya ƙara da cewa ba a yi masu adalci ba a hukuncin da aka yi masu na korarsu ko sallama su daga aiki bayan da suka bayyana wa shugabannin sojojin yanayin da ya sa suka bar bakin daga ba tare da izini ba ya ce da farko dai su ɗari uku ne aka tura zuwa kukawa daga baya aka raba su biyu aka ɗauko sojoji 150 zuwa gudun bale inda mayakan boko haram suka bullo masu da yawa da kuma makamai masu ƙarfi don haka sun fafata da su na sa'o'i kimani uku amma sai makamansu suka ƙare suka faɗa wa shugabanninsu don neman ɗauki a cikin wannan halin ne suka rasa sojoji saba'in saboda rashin makamai a nan ne suka yanke shawarar za su janye don hatta kwamandan su baya tare da su a lokacin bellantana su nemi izininsa ko su ji abin da zai faɗa Firayim Ministan gwamnatin tsamar da kasar Yemen ya bayyana cewa kudaden Saudiya da haɗaɗɗen daular larabawa sun gurfana da ƙasashen duniya da dama a kan gwiwoyinsu amma sun kasa gurfanar da ƙasar Yemen a kan gwiwoyinta. Shafin yanar gizo na September 26 net ya nakalto abdulaziz sale yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa shekaru takwas kenan mutanen ƙasar yemen suke fafatawa da gwamnatocin ƙasashen saudiya da daɗaɗɗen daular laraba da kuma ƙawayensu firayim ministan ya ƙara da cewa babu kuma wata ƙasa a duniya wacce za ta tilasta mutanen ƙasar yemen kan abin da ba sa so ko menene yawan arziki da kuma kuɗaɗen da suke da shi sale ya kammala da cewa abin mamaki shine shugabannin ƙasashen larabawa sun tattauna batun sulhun yemen a jidda tare da shugaban kasar amurka joe biden a yayin da sulhun kasar yemen a birnin sana'a yake a wani labari kuma kakakin kungiyar ansarula ta kasar yemen muhammad abdulsalam ya ce kasashen saudiya da kawayenta ba sa aiwatar da yarjejeniyar sulhun yemen kamar yadda ya dace masu sauraro karshen labaran duniya kenan. To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda zamu mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu tabo batun rikicin kabilanci da ya kunno kai ne a cikin 'yan kwanakin nan a kasar sudan inda ya lashe rayukan mutane fiye da ɗari tare da jikatan wasu kusan ɗari uku na daban baya ga tilastawa wasu dubbai tserewa daga muhallinsu da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ma'aikatar lafiya a jihar blue nile a shiyar kudu maso gabashin kasar sudan ta sanar da cewa dauki ba daɗin da aka kwashe tsawon kimanin mako guda ana yi tsakanin 'yan kabilar hausawa da na alberti ya lashe rayukan mutane 500 tare da jikatan wasu 291 baya ga tilasta wasu dubbai tserewa daga su yayin da majiyar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa yawan 'yan gudun hijirar sun haura dubu goma sha bakwai kuma ayyuka yawan jama'ar da suke buƙatar agaji a sassa daban-daban na jihar sun kai miliyan goma sha hudu Babban darakta a ma'aikatar lafiya ta jihar Blue Nile, Jamal Nasir, ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AFP ta hanyar wayar tarho daga garin Addamazin fadar mulkin jihar ta Blue Nile cewa a ƙididdigan baya-bayan nan da aka gudanar na yawan mutanen da rikicin ƙabilancin ya ritsa da su, yawan waɗanda suka mutu sun kai ɗari da biyar yayin da wasu ɗari biyu da casa'in da ɗaya suka jikkata. Rikicin ƙabilancin ya kunno kai ne a jihar ta Blue Nile da ke kusa da kan iyaka da kasar habasha tun a ranar 11 ga wannan wata na yuli sakamakon saɓani kan mallakar filaye da ruwa da suke da muhimmanci a fagen harkar noma da kiwo tsakanin kabilar alberti da na hausawa sannan rikicin ya faɗaɗa zuwa wasu yankuna daban-daban musamman jihar kassala da ke gabashin kasar ta sudan sakamakon rashin tsaro da ƙasar take fuskanta tun bayan juyin mulkin da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar kuma shugaban majalisar gudanar da mulki ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar ta sudan general abdul fatah Fattah alburhan ya gudanar a ranar 25 ga watan Oktoban shekarar da ta gabata ta 2021. gamayyar ƙungiyoyi da jam'iyyun siyasar sudan da suke fafutukar kare tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar sun yi zargin cewa waɗanda suke tada rikice-rikice da tarzoma a sudan musamman na ƙabilanci suna yi wa sojoji da abokan ƙawancensu na tsoffin ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai a yankin darfur aiki ne ta hanyar kunna wutar tashe-tashen hankula domin baiwa sojoji damar ci gaba da tsoma baki a harkokin gudanar da siyasar ƙasar ofishin majalisar ɗinkin duniya duniya mai kula da ayyukan jin kan dan adam a sudan ocha a ranar talatar da ta gabata ya bayyana cewa yawan mutanen da suka tsere daga muhallinsu sakamakon bullar rikicin kabilanci a yankunan jihohin blue nile da kassala sun kai dubu goma sha bakwai kuma tsakanin yan gudun hijiran mutane dubu goma sha biyar ne jama'ar gundumar a rosaire bisa lura da cewa al'ummar jihar blue nile sun kai mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ofishin kula da ayyukan jin dan adam na majalisar ɗinkin duniya ocha a ƙasar ta sudan ya ƙara da cewa faɗace-faɗacen baya-bayan nan a sudan sun zo ne a daidai lokacin da buƙatar jin kai a ƙasar ta kai matakin koli wato al'umma tana cikin halin kakanikayi sakamakon ƙarancin abinci da duniya take fama da shi musamman saboda rikicin ƙasar ukraine hukumar ta ocha ta fayyace cewar fiye da mutane miliyan goma sha hudu ne a halin yanzu suke buƙatar nau'o'in agaji a fagen rayuwa a ƙasar ta sudan bayan lafawar rikicin a jihar blue nile da kwanaki biyu dubban al'ummar hausawa da take ɗaya daga cikin ɓangarori biyu na rikicin jihar blue nile sun fito a yankuna daban-daban na ƙasar sudan suna gudanar da zanga-zangar neman bi musu kadin kashe-kashen gilla da aka yi wa 'yan uwansu a rikicin da ya kunno kai a jihar jihar ta blue nile da sauran yankunan kasar rahotanni suna bayyana cewa 'yan kabilar hausawa sun fito suna nuna kushinsu kan matakin wuce gona da iri da aka ɗauka kan 'yan uwansu a yankuna daban-daban musamman a jihar kassala da ke arewacin jihar blue nile kuma zanga-zangar ta rikide zuwa tarzoma da ta kai ga kone-kone ciki har da cibiyoyin gwamnatin kasar kamar yadda masu zanga-zangar na 'yan kabilar hausawa a birnin hartum fadar mulkin kasar ta so sudan suka buƙaci gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change da ta haɗa ƙungiyoyi fararen hula da jam'iyyun siyasar sudan da suke adawa da mulkin soja a kasar kan ta kira zanga-zangar gama gari a duk faɗin kasar domin jaddada buƙatar samun haɗin kan al'ummar sudan da fahimtar juna tsakaninta a ranar 24 ga wannan wata na yuli masana da masharhanta suna cewa rikicin ƙabilanci da tashe-tashen hankula a sudan sun ƙara yin kamari ne sakamakon taɓarɓarewar matakan tsaro a ƙasar bayan da jami'an tsaron sudan suka koma suna goyon bayan rundunar sojin kasar tun bayan bullar dambaruwar siyasa a sudan sakamakon juyin mulkin da sojoji suka gudanar a kasar a watan oktoban shekara ta 2021 lamarin da ya haifar da rashin aminci tsakanin kungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasar kasar a bangare guda da kuma rundunar sojin sudan a ɗaya bangaren kuma kasar ta ci gaba da tafiya cikin rashin doka da oda tare da taɓarɓarewar harkokin siyasa baya ga bullar matsalar tattalin arziki da duniya take cin tuwo a ƙwarya ga al'ummar sudan ƙididdiga tana nuni da cewa al'ummar hausawa a sudan sun kai kimanin mutane miliyan uku kuma musulmi ne da suke magana da harshen hausa baya ga yaren larabci kuma sun fi shahara da sana'ar noma musamman a yankin darfur da ke yammacin ƙasar ta sudan da ke kusa da kan iyaka da ƙasar chadi hakanan suna da samuwa a jihohin kasalla da garuruwan alkadarif sennar da kuma jihar blue nile da ke kusa da kan iyaka da kasashen habasha da eritrea a nata bangaren gwamnatin sudan karkashin jagorancin majalisar tsaro da amincin kasar sudan karkashin shugabancin shugaban majalisar gudanar da mulki a kasar general abdul fatah al burhan ta sanar da tura jami'an tsaro zuwa jihohin blue nile da kasalla da suke shiyar kudu maso gabashin kasar musamman ganin yadda zanga-zangar kabilar hausawa ta rikide zuwa tarzoma a yankunan sakamakon matakin da suka ɗauka na nuna rashin amincewarsu da yadda aka aiwatar da kashe-kashen gilla kan yan 'yan uwansu da ba su ji ba ba su gani ba bayan rikicin kabilancin da ya auku a jihar blue nile a shiyar kudancin kasar sannan babban lauyan gwamnatin sudan mai shigar da kara khalifa ahmad halifa ya sanar da kafa kwamitin bincike da zai bi diddigin sanadiyar bullar rikicin kabilanci a jihar blue nile da ya janyo wannan mummunar hasarar rayukan bil'adama da jikatan wasu ɗaruruwa gami da hasarar dukiyoyi saboda abin da bai taka kara ya karya ba majiyar gwamnatin kasar ta sudan ta sanar da cewa a zanga-zangar jihar kasala an samu hasarar rayukan mutane uku yayin da wasu rahotanni suke cewa mutane biyar ne suka rasa rayukansu tare da jikatan wasu ashirin na daban kamar yadda majiyar ta zargi masu zanga-zangar da gudanar da kone-konen cibiyoyin gwamnatin kasar masu yawa don haka gwamnatin sudan ta jirge jami'an tsaron kasar da suka hada da sojoji da rundunar kai daukin gaggawa da 'yan sanda a sassa daban-daban na garuruwan addamazin da arrosere tare da kafa sansanoni na dan gajeren lokaci domin kula da harkokin tsaro a yankunan hakanan majiyar gwamnatin kasar ta sudan ta yi furuci da cewa dubban 'yan gudun hijira da rikicin kabilancin yarba da muhallinsu sun shiga cikin mummunan halin rayuwa da suke buƙatar taimakon jin ƙan ɗan adam musamman abinci hakanan kafar watsa labaran gwamnatin sudan ta sanar da cewa gwamnatin sudan ta yi amfani da jirgin sama wajen jigilar mutane da suka samu raunuka musamman waɗanda suke cikin halin rai kwaikwai mutu kwaikwai a gumurzun da ya auku a jihar ta blue nile da garin addamazin fadar mulkin jihar zuwa birnin hartum fadar mulkin kasar domin samun kula na musamman bayan bayan yin furuci da samun hasarar rayuka da jikatan mutane masu yawa kamar yadda kafar watsa labaran kasar ta sudan ta sanar da mutuwar ɗaya daga cikin majinyatar a cikin jirgin saman da ake jigilar su zuwa birnin khartoum sakamakon tsananin rauni da ya samu mahukuntan sudan sun yi furuci da cewa tabbas adadin mutanen da suka rasa rayukansu sun doshi ɗari tare da jikatan wasu kusan ɗari uku na daban baya ga koran wasu dubbai daga muhallinsu kafofin watsa labaran sun kuma bayyana cewa 'yan kabilar hausawa sun fito zanga-zangar lumana a birnin khartoum fadar nukin kasar domin nuna alhininsu kan kashe-kashen gillar da aka aiwatar kan 'yan uwansu a rikicin kabilancin jihar blue nile suna rera takin yin allah wadai da abin da ya faru kan jinsin dan adam na kashe-kashen gilla da jikkata wasu game da barnata dukiyoyi musamman waɗanda ba su san hawa ba ballanta na sauka kawai don suna hausawa kamar yadda rahotannin lauyoyin suka bayyana cewa duban 'yan kabilar hausawa sun gudanar da ire-iren waɗannan zanga-zangar a shiyar kurdufan ta arewa da kasalla da al-qadarif da kuma bur sudan ta gabas a mafi yawan jihohin da hausawa suka gudanar da zanga-zangar yin allah wadai da kisan gillar da aka yi wa 'yan uwansu sun kuma mika wasiƙun neman gwamnatin sudan ta bi musu kadin yan uwansu da aka aiwatar da kisan gilla kansu a jihar Blue Nile tare da rera taken neman bin haƙƙin yan uwansu Hausawa dangane da rikice-rikicen kabilanci da suke lashe rayukan mutane ba ji ba gani a Sudan. gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa ciki har da gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change da kuma ƙungiyoyin majalisar tarayya sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa da a ciki suke jaddada yin kira kan samun haɗin kan al'ummar sudan domin hanzarta yakar abin da suka kira masifar yakin basasa da kashe-kashen gilla a kasar ta sudan har ila yau sanarwar haɗin gwiwar wacce ta kunshi sanya hannun ƙungiyoyi biyar ta jaddada cewa hamɓarar da abin da ta kira gwamnatin masu juyin mulkin soji ita ce hanya ɗaya tilo da za ta kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar matakan tsaro da daƙile makirce-makircen da suke haifar da yaƙe-yaƙen ƙabilanci da rabe-raben kawunan al'ummun sudan da nufin baiwa masu juyin mulkin soji dama da hujjar ci gaba da gudanar da mulkin soji a kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani shirin na daban ku huta lafiya Shirin Afirka a yau kenan to kada a yi nisa don kwagwa shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko suka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Muna godiya da kuke bamu dama da mu tofa albarkacin bakin mu. To a yau dai ra'ayi na. shine dangance da eh, tsadar rayuwa a musamman ma lahiyar Afirka ta musamman ma kasar mu ta Nijar. Eh, ya kamata shugabannin mu yi adalci su duba gani a kullum kulliyomi talaka shi ke shan wahala talaka shi ke shan wahala ya kamata a so kama talaka musamman ma cimaka a ce tsadar rayuwa ta cimaka wannan abu ne sosai wanda ke cimma talaka wato a daidai da kilo da za a sai shi dala tamanin gomiya ta yanzu ya koma ɗari da wani abu litir guda na mai da ake sayan shi ɗari da wani abu yanzu ya koma wajen ɗari uku da wani abu dawa da ake sayan ta dala tamanin yanzu ta koma ɗari da sassin ɗari da saba'in diba mun gishiri wannan za a sai shi shi dala ɗari wannan ɗan tafin wanda ake sayan shi dala arba'in hamsin ya koma dala sittin to wata irin rayuwa ta yanzu wannan talaka zai iya yi allah sa shi shugabannin mu ta ji wannan kukan da muke allah sa sauƙaƙa kuma kawo ƙarshen wannan abu assalamu alaikum mai magana wa dozman Taxi moto tribune official a dai sau assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran kuna tar da lodi dan madan fada zikir latina yau na shigo a madadin gaisuwa ta fitaccen dan siyasan nan sunushi jaku to allah dai ya ji kanshi allah ka rahamce shi allah ka sa ya huta mu da muka yi saura ya ubangiji allah ka ba mu guzurtar da shi iyalin da ya bari kuma allah ka ba su hakuri da dangana kuna tsar da dan madan fada zikirin latira ku a tashi lafiya radio jamhuriyar musulunci ta a sunana ahmed laden girkau jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar murya talaka a ƙaramar hukumar mulkin kyaɓe a jihar sokoto najeriya ina son cikin wannan shiri a bani dama domin in gabatar da koke na musamman mu a ƙasar mu najeriya bisa ga ƙarin man fetur da shugaba muhammadu buhari ya yi to gaskiya wannan ƙarin man fetur da shugaba muhammadu buhari ya yi da kuma son a saisuwa ma 'yan kasuwa da kamfanonukan man fetur to mu fatan mu dai ubangiji allah ka sa ya zama alheri kuma ya kasance kuɗaɗen za a aka saisuwa ko kuma ake a akwai to ya kasance kuɗaɗen nan a zo a yi amfani da su domin a raya aikin karkara musamman a matsalar tsaro a shawo kansa da matsalolin a raya karkara musamman godobai ne da kuma dukkan raya karkara musamman ruwan sha na godobai na matsalar tsaro ce da ko waɗanne matsaloli ilimi ne to yana da kyau. ba wai a wa'annan kuɗin a zo a aje su ba wasu mutane kawai su zo su yi gaba da wa'annan kudaden kawai suna kashe su gaban za fata na dai ubangiji Allah ka sa ya zama alheri wannan ƙarin da aka yi nagode Ahmed Ladan Girkau a tashi lahiya radio tehran assalamu alaikum radio boh jamhuriyar musulunci iran mai magana kwamar tiliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya game da dama da kuke bamu a kowace rana muna tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na akan karin kuɗin mai da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi a gaskiya abun damuwa ne kuma abin tar da allah wadai ne muna kira ga gwamnatin najeriya ya kamata ta gaggauta duba wannan al'amari na ƙara kuɗin mai da ta yi ta jefa rayuwar talaka cikin mawuyacin hali a don haka muke kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da masu ruwa da tsaki a harkar gwamnatin tarayyar najeriya ya kamata su gaggauta duba wannan matsala da suka jefa talakan najeriya a ciki da fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsadar man fetur da ya kici ya kicin yawa a fadin kasar mu Najeriya muna godiya rediyo BOH jamhuriyar musulunci Iran mai magana kwamaratiliya su Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya BOH mun gode. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakinmu dangance da abin da ka ci mana a kwarai. Yau sokacin da nake son in yi bisa ga wasu yara ne da aka dakatar da wurin jarabawa an da suka yi sata amsa har yaro hudu a nan jihar Agadas kenan shine muke kira ga yara ɗalibai dan Allah dan annabi wannan halayya su barta. Su da mun yi ta ba su gargaɗi kuma muna so a gena yara masu ilimi wa'anda za mu alfahari da su saboda su za su kama ƙasa gaba. ana samun irin wannan ta hanyar su kaga bai kamata ba ana ta gargadi bai kamata ana zuwa da salula wajen jarabawa ba ko sakwas wadda za ka ɓoye wani abu shi yasa aka gano a na yara guda hudu aka dakatar da su idan muna kira ga matasa dan Allah dan annabi wannan halayyar ya kamata su barta su ne za mu alfahari da su mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agada salamu alaikum to da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Raba Mai Aski shugaba na kungiyar masu radio jihar da magarmu Jamhuriyar Nijar. Eh zan yi tsokaci ne a dangance da rashi da muka samu a ranar Litinin kin wanda da ta wuce ina mai sakon ta ta'aziyya ga dukkanin al'umma Jamhuriyar Nijar eh musamman ma wanda suke nan cikin gida da kuma wanda suke ketare da kuma masoya Jamhuriyar Nijar kin karan kanta eh a rashi da muka samu na dan gwagwarmaya kuma bugo da gari dan siyasa kuma bugo da gari masani masanin jamhuriyar Nijar masanin tarihin jamhuriyar Nijar masanin tarihin kasashen mu na Afirka da ma kasashen duniya baki da eh, mai suna eh, Sunoshi Tambari Jaku wanda muka rasa a ranar Litinin Kimar ta huce da sunana da sunan dukkanin mambobi na kungiyar masu radio muna ka sakon ta ta'aziyya ga dukkanin al'ummar jamhuriyar Nijar wanda suke zama a nan cikin gida da kuma da ƙetare da musamman kuma masu yana Tambari Jaku eh, Allah ji kansa Allah ya masa rahama mu da muka suru Allah ya mana kyakkyawan karfi Allah bai wa hakuri bayan sa hakuri Allah ya musu albarka kuma Allah ya kara ma eh, jamhuriyar Nijar ɗaukaka baki da. Salamu alaikum BOH mure jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na zifi Ibrahim rugar malam shagar local government daga Sokoto a tarayyar Najeriya to dangane da damar da kuke ba masu sauraron ku kuma in ci masu bibiyar ku na tofa albarkacin baki su ni yau zan yi magana ne akan kukan ku da Allah da annabi duk da cewa mun sha kira kuma mu ba za mu daina ba har sai mun ga insha Allah burin mu ya cika ya kamata ku fada da aikin ku aiki ku ya kawo Najeriya kamar yadda sauran kasashe suke sauraron mu kanmu 'yan Najeriya mu saurare ku duba da yadda kuna da mutane da dama masu mu'amala da ku 'yan Najeriya sannan kuna da masoya da dama 'yan Najeriya muna fatan za ku fara da aikin ku domin aiki ku ya kawo har Najeriya kamar yadda sauran kasashe suke sauraron ku mu ma mu ci gaba da sauraron ku to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Tumar lakar a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa BOH a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke yi muku sallama mu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai nake gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to kamar doka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. Allah na gode maka da baka bar ni na na auri Salman ba tabbas maganar ki gaskiya ce Zara da kika ce na dage da addu'a tunda na samu soyayyar Salman na dai na addu'a na akan neman miji ashe ko bayan ka samu wanda zai aure ka yana da kyau ka ci gaba da neman alkhairin tarayyar ku hakika na gamsu da wannan addu'a da na dage ina yi saboda a yau Allah ya nuna mana abin da Salman ya dade yana boye mani baiwar Allah Zara na san ta dade da sanin halin Salman amma ta boye man ta ce na ci gaba da addu'a hakika Zara kawa ce ta gari insha Allah ba zan bari ne wasa da damar da Allah ya bani ba domin yanzu zabi ya rage gare ni ba na son ka Salman na hakura da kai zan ci gaba da addu'a Allah ya kawo mani wani mafi alkhairi insha Allahu yanda na tsare mutunci na Allah ba zai zai bani wanda ya kauce hanya ba karar wayar ta ne ya katse ta daga zancen zuci da take yi tana duba ta ga salman ne daukar wayar ta yi ta kashe gaba daya ta ja bargo ta gyara kwanciya salman wai yau ba za ka ci abincin dare ba ne salman fa da sauri salman ya dago kai yana kallon umman su zama umma ta yi tana fudin na ga alama akwai abin da yake damun ka tun da ka shigo na ga damuwa a tare da kai saddiqa ta ce baya wuce fada da suka yi da anti salma umma ta ce ai ba sa fada ko sun yi ma baya nisa suke shiryawa kila dai akwai abin da yake damun sa dan tunda ya tashi na ga alamun damuwa a tare da shi dago kai dadi yayi yana kallon su a tunaninsa ko tun damuwar ɗazu ce take damun salman sai ya ji duk ya ba sa tausayi sunansa ya kira yana fadin ka je ka ci abinci mana damuwa ai ba ta da amfani sai ka ja ma ka wani ciwon murmushin karfin hali salman yayi ya ce to dadi umma ta ce ba za ka faɗa mani damuwarka ba dadi ya ce ki bar sa mana dama ai ba kullum ne dan adam yake dawwama cikin farin ciki ba kila sirri ne ki bar sa ya ji da kansa tashi salman yayi ya nufi ɗaki kansa har wani harbawa yake yi saboda damuwa saddiqa ta ce allah dadi bana so na gaya ya cikin damuwa ka san bai iya shiga damuwa ba saboda mutum ne mai son wasa da dariya dadi ya ce addu'a zaki masa Allah ya yi masa damuwarsa kin ji ta ce to dadi umma ta ce ni fa na fara zargin ku daga kai har salman tun da safe ban yarda da yanayin ku ba ko dai akwai abin da yake faruwa ne dadi ya ce ba komai kada ki damu umma ta ce to Allah ya sa ya ce amin wai maru sanda ba za ka fito mu tafi ba inna ta ce kai masa a hankali mana ka san bai saba tashi da wuri haka ba malam ya ce yanzu ai sai ya saba inna ta ce to ka bari ya ci abinci sannan murmushi malam ya ce uwani na ga alama ke ma kina cikin damuwa da tafiyar sardauna ko inna ta ce ba dole na damu ba yau zai je ya fara zaman kasuwanci abinda bai saba ba tsoro ma nake kada ya kwaso ciwon kai ka san sardauna baya son wahala dan Allah kada ka ringa sa a cikin rana gara ya zauna a cikin shagon dariya malayensa yana faɗin yau na ga ikon Allah uwa ni yanda kika san ke kadai kika haifi sardauna a gidan nan sardauna fa namiji ne idan bai yi yawo a rana ba kwanciya zai yi inna ta ce ni dai duk da haka ba na so ya sha wahala malam ya ce to ya zauna a gida ya ringa taya ki aiki dariya ina ta yi ta ce ai da mace ne sardauna ko kofar gida ba zai ringa lekawa ba insha Allah ma zai samu aikin cikin ofis ya huta da fita cikin rana dariya malam yasa ya ce idan ana samun aiki a kwance ko a wajen yan mata tabbas na san sardauna ku ya riga kowa samun aiki ina ta ce wata rana ai zai samu sardauna ne ya shigo sai bata rai yake yi dan bacci bai ishe shi ba murmushi da ta yi ta ce ɗan idda ka gama wankan zama sardauna yana murza ido malam ya ce maza ka ci abinci mu tafi yau saboda kai ka sa ban fita da wuri ba inna ta matso masa da abincinsa tana faɗin sa ka ci turo baki sardauna ya ce inna ba zan iya cin abinci yanzu ba kawai mu tafi zaro ido inna ta yi ta ce haba sardauna don allah ka ci ta yaya ka fita baka ci komai ba sa ka ci ko kaɗan ne malam ya ce mu rusan da ka ci abincin ka kaji sauro na ce eh, ciki na ciwo zai yi mani idan na ci inna ta ce bara na ɗauko maka ruwan zafi ka sha ti ko tashi ta yi ta shige ɗaki murmushi malam ya yi ganin yadda ina ta damu zama ta yi ta miƙa masa kofin tiyi tana faɗin abincin ma da shi zaka tafi idan lokacin cinsa ya yi sai ka ci don allah sardauna kada ka ringa zama da yunwa kaji jinjina kai sardauna yana shan ti kallon malam ya yi ya ce amma malam muna yi la'asar za mu dawo gida ko malam ya ce karfe da saura nake tashi daga kasuwa ne shagwabe fuska sardauna ya ce to shikenan ba zan riga zama fira da abokaina ba inna ta ce don allah malam idan ya yi la'asar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 amsoshin fikihu. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu. Shirin da kuke turo mana da tambayoyi dangane da al'amura na fikihu. mu kuma cikin yarda Allah mu ba ku amsa daidai gwargwadon irin tambayar da kuka yi to kamar yadda muka saba ne mukan duba waɗannan takardu da kuka turo da tambayoyinku waɗansu a rubuce suke turo ba waɗansu kuma ta hanyar whatsapp gashi nan dai akwai waɗanda ma kwanaki suka dinga bugo waya to duk dai insha Allahu za mu amsa ko da kamar yadda na taɓa faɗa ko da mutum ya ji kamar ba a amsa masa ba ya yi haƙuri akwai lokacin da zai zo lallai za a amsa masa tambayar da insha Allah to yanzu akwai wata tambaya da take gabanmu shi wannan bawan Allah tambaya yake yi yake cewa assalamu alaikum filin fikihu da fatan kuna lafiya tambaya ta ta shafi al'amari ne na sallah shin salloli biyar waɗanda aka wajabta su idan mutum ya kasance a wasu lokuta na rayuwarsa bai yi su ba saboda samartaka sannan daga baya ya zo ya fahimci ya yi kuskure to ya zai ya rama waɗannan salloli ko kuma tunda wani lokaci ne na rayuwa shi kenan ba sai ya rama ba ina fata za a bani cikakkiyar amsa to masha Allah da wannan tambaya wanda ya ko dai ke dai watakila akwai nauyi ne shi yasa baka faɗi sunanka ba amma dai a ko da baka faɗi suna ba tambayar ita ce mai muhimmanci kuma watakila ba kai kaɗai ba akwai wasu samarin waɗanda suke kwatankwacin irinka tunda akwai waɗanda suke matasa ne su a cikin rayuwarsu sai ga suna wasa da addini ba sa ba wa addini muhimmanci ba sa ɗaukan sallan nan da muhimmanci akwai su wai ba ba wai ba a samun su ba to irin wannan al'amari al'amari ne wanda ya kamata a fito da abin yadda ya kamata tambayar tambaya ce mai muhimmanci kamar yadda na faɗa idan aka samu mutum musulmi wanda ya taso har ya kai shekaru na balaga bayan ya kai shekaru na balaga a bisa ka'ida dai a musulunce in ka kai shekara goma sha biyar a cikin wannan addini na musulunci ko kuma ka ga wasu alamomi na balaga tare da kai alamomin nan malaman fikihu sun yi bayaninsu kan cewa wani lokacin za ka iya ganin wani gashi mai kaushi a saman mararka to alama ce ta cewa ka balaga za ka iya yin mafarki wasu lokutan wanda shi ma alamomi ne na cewa mutum ya balaga matukar dai mani ya fito masa duk waɗansu alamomi ne ko kuma wannan shekaru na goma sha biyar idan ka koma ka zama shekara goma sha biyar a rayuwarka to ala hal abin da yake muhimmanci in an ce mutum ya kai munzalin balaga ya kai taklifi ya kai wato mukallafi wanda taklifin allah ya hau wuyansa to fa sallah fa ta zama wajibi guda biyar nan da kai bayani akai idan a cikin wannan rayuwa da ka tabbatarwa da kanka kai yanzu mukallafi ne kai sai ka tafi saboda wasu abokai saboda gurin da kake rayuwa saboda sakaci na iyaye saboda duk wani dalili da ya kasance sai ka zama misali ka yi shekara da shekaru baka yi sallah ba ko kuma irin wanda ake cewa tarihin sallah nan la'alla in a cikin jama'a ne ka je ka yi alwala ka yi sallah amma in ka bar jama'a ba ruwanka da sallah din to in irin wannan abubuwan suka faru ga mutum to abin da ya kamata ya yi shine yayin da ya dawo ya fahimci cewa abin da ya yi bai daidai ba yanzu kuma yana so ya gyara yana so ya bi Allah sau da kafa abin da ya kamata ya yi sai ya kintacen cewa to shekara nawa ya yi baya sallan nan abin da malaman fikiyo suka ce kenan sai ya kintaci shekara nawa yanzu a bisa tunaninsa da yadda yake kallon al'amarin rayuwarsa shekara nawa ya yi baya sallah idan ya kasance ya kintato misali ya ce shekara shida shekara bakwai shekara goma ya yi a rayuwarsa bai sallah ba ko ma shekara nawa ne to waɗannan shekarun da suka fi nauyi suka fi karkatuwa a zuciyarsa ya fi karkatuwa da cewa lallai waɗannan shekarun ne to abin da zai sai ya shiga sallar ramuwa kenan don lokacin da zai sallar asuba sai ya yi ta asuba ta yanzu sannan kuma ya tashi ya yi ainihin ramuwa in ya zo sallar azahar in ya yi ta wannan lokacin bayan ya idar sai kuma ya tashi ya yi ta ramuwa in ya zo sallar la'asar bayan ya yi wannan sai kuma ya tashi ya yi ta ramuwa bayan ya gama in ya zo magariba shi ma haka ya yi magariba ta wannan ranar sai kuma ya tashi ya yi magariba ta ramuwa haka ma sallar isha in ya yi ta wannan ranar ya tashi ya yi sallama sai kuma ya tashi ya yi ta ramuwa kullum kullum kullum sai ya yi wannan wannan in ya yi haka domin kada ya takura wa kansa ya ce sai tsaya sai ya yi guda kaza a rana guda to sai ya dinga yin wannan har ya kai shekarun da ya tabbatar da cewa a bisa yadda yake tsammani wannan shekarun da ya kai yana yin wannan ramuwa ramuwa ramuwa wannan to lallai ya rama waɗancan shekaru da bai yi sallah ba in yi wannan to alhamdulillah abinda malaman fikiyu suka ce kenan ya dinga yi to in kuma yana da karfin da zai kasance ya zo a kullum ya shata wa kansa zai yi sallar sati guda ramuwan sallar sati guda a kullum yana da lokaci yana da karfi to wannan kuma ya rage nasa amma dai waɗannan ranakun waɗannan sallolin na shekaru nawa da ya ce bai yi ba to fa wajibi ne sai yara masu kada mutum ya ce a ai tun da wai mantuwa ya ko kuma yana saurayi ne a wancan lokacin to yanzu ya za a iya samu ya iya rama sallah to ai Allah gafuru rahim ne Allah gafuru rahim ne gaskiya ne amma dai zancen sallah fa sai an rama ta musamman a irin wannan yanayin da shi wannan bawan Allah yin bayani lallai sai an rama wannan sallah din sai dai in ka tabbatar waccan sallolin da baka yi su ba a lokacin baka zama mukallafi ba ne lokacin ba taklifi a kanka to wannan kuma wani abu ne amma matukan ka tabbatar wa kanka kai mukallafi ne kai wasa da sallah to ko ta shekara nawa ce sai ka yi wannan ramuwar sallah din to ina fata na amsa maka tambayoyin wannan tambaya taka bi iznillah to ga wata tambaya ita kuma daga wata baiwar Allah take cewa assalamu alaikum uh, wannan fili mai albarka tambaya ta ta shafi al'amari ne na tarbiyyar yara shin idan mace tana ƙoƙarin ganin cewa ta ɗora 'ya'yanta a kan wani al'amari na addini amma shi kuma mahaifinsu a kowane lokaci so yake ga sun bi wani hanya daban misali yana yawan jin kiɗe-kiɗe to yana son in yana ji ya tara 'ya'yansa su ma suna ji suna rawa tare da 'ya'yan da shi uban idan ni ne magana zai kyare ni ko da a gaban 'ya'yan ne saboda haka sai na bar shi da su to amma na lura da cewa hatta 'yan ƙananan ma sun fara karkata zuwa ga abubuwan da yake ainihin dora su a kai sannan kuma wannan ɗin ya gadar musu da cewa ba sa tashi su sallah a kan lokaci to a irin wannan yanayi ni na gaji na kai ƙaran duk inda ya kamata amma babu wani canji kana ganin ko kuna ganin zan iya barin wannan mijin nawa na tafi na auri wanda za mu iya yin addinin allah tare ina fata za a bani cikakkiyar amsa taku aisha al taku aisha al mafrut to wallahi alamu ina jin wannan dai na karshen sunan ne ba mu iya faɗa yadda ya kamata ba to malama aisha fi sabillahi wannan al'amari ne mai muhimmanci na tarbiyya tarbiyyar 'ya'ya wato wani abu ne wanda yake na asasi wanda Allah ta'ala ya dora akan iyaye to kuma ku mata da yake ubangiji wa ta'ala ya san cewa ku ne waɗanda 'ya'ya suka fi kusantuwa zuwa gare ku kuna da wasu ainihin hidindimu kuna da wata rawa mai muhimmancin gaske da kuke taka wata wajen tarbiyyar 'ya'ya to a nan wannan tambaya ta ke abun bai kai ga ki ci za ki rabu da mijin ba ko da dai magana ce kika faɗa mai muhimmanci yara sun fara karkata zuwa ga wani abu wanda shi uban yake dora su a kai har ma sun fara wasa da sallah kuma shi uban kamar inda ke nunawa bai damu ba shi so ma yake su bi irin tafarkinsa a ji kiɗa a yi rawa a menene don jin kiɗa tsakanin uba da 'ya'ya a yi farin ciki a gida tsakaninsu wannan in dai a cikin kidan ba wani abu ne wanda yake ana magana a kansa wanda yake ya saba addini ba wannan ba wani abu ne a cikin al'amura na zamantakewa tunda ana son iyali a kowane lokaci su zama cikin farin ciki misali wannan ba wani abu ne misali amma tarbiyya fi shi wannan miji naki ya kamata ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala musamman ya duba ya gani yadda kamar inda kika faɗa ke a kowane lokaci ƙoƙari kike ki ɗora su akan tarbiyya ta addini su karanta ƙur'ani sai sallah akan lokaci to shi ma ya kamata a ce ya taimaka miki taimakekeniya ne fa tarbiyya nan ta yara ba wai mace ce kurin ya eh, ya'ya sun fi zama da mace a cikin gida amma wannan tarbiyya din tana kan iyaye ne maza da mata so abin da kurin zai iya yiwuwa shine shi mijin ya ji tsoron Allah duk da cewa kin ce kin kai ƙararrakinsa ko ina amma abin bai canja ba hakuri za ki ƙara yi ki ƙara haƙuri amma kai ki fatan ki cewa wai za ku rabu tare da shi wannan bata taso yanzu ba haƙuri za ki yi sannan kuma ki ta masa wa'azi ki kuma sa waɗansu daga waje ma waɗanda yake jin maganarsu su za ki shigo da magana ki shigo da su cikin maganar waɗanda kika tabbatar yana jin maganarsu sai ki shigo da su su ma su zo su masa ainihin wa'azi su masa maganganun da ya kamata su masa domin ya ji tsoron Allah ya tabbatar wa kansa cewa tarbiyyar yara ita ce asasi domin yaran nan su ne manyan gobe in yaro ya taso a irin wannan rashin tarbiyya to abun ba zai yi wa shi kansa uban daɗi ba lokacin da ya tsufa zai kasance waɗannan yaran da ya ɗora su kan wani tafarki shi ma ba zai ji daɗin yadda zai gansu a cikin wannan rayuwa ba to muna fata dai insha Allahu waɗannan amsoshi da muke baku za ku dinga aikata su a aikace musamman ke baiwar Allah malama Aisha ki yi kokari ki aikata ki ture dukkan wani abu na jin fushi da wani abu na kokarin ma tunanin ma cewa wai za ki rabu da shi karki wannan tunda dai ana zaune lafiya da juna irin waɗannan al'amura na tarbiyya ƙoƙari zaki ta hanya haƙuri da jajircewa da kuma ci gaba in baya nan ki ɗora su su ki ringa musu azozi su ma yara kina ɗora musu ainihin kina sanya musu tunani na addini kina ba su tarbiyoyi duk ba zama da 'ya'yan ai ke ya kamata ki ci gaba da yin wannan abin da kike yi shi kuma in yazo zai bata miki tarbiyan da kika yi sai ki nemi taimakon Allah ta'ala kuma Allah yana tare da ke to gashi mun yi tsawon maganganu har ma an nuna mana cewa mun shiga ainihin wani lokaci mai tsawo to za mu tsaya nan sai shirin mu na insha Allah na gaba za mu eh, sake kawo wasu tambayoyin insha Allah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin To masu sauraro da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin shi namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahiyan ya bayyana cewa hanyar warware rikicin falastinu da aka mamaye ita ce gudanar da zaben raba gardama wanda dukkan 'yan asalin kasar falastinu musulmi kirista da kuma yahudawa za su shiga zaben raba gardaman tashar talabijin ta press tv nan teran ta nakalto abdullahiyan yana faɗar haka a jawabin da ya gabatar a taron haɗin kan al'ummar musulmi na yankin gabas ta tsakiya wanda aka gudanar a garin sanandaj na kasar iran a ranar laraba ministan ya bayyana cewa wannan shine ra'ayin jagoran juyin hali musulunci ayatollah imam said ali khamna'i tun shekaru 20 da suka gabata ministan ya ce jumhuriyar musulunci ta iran ta gabatar da wannan shawarar ga majalisar ɗinkin duniya kuma ta buƙaci a kafa asusu na musamman don tara kudaden lissafa falasɗinawa na asali a ciki da wajen kasar falastinu a ko'ina a duniya sannan don a gudanar da zaɓen raba gardamar da ƙarshe amir abdullahiyan ya kammala da cewa zababbun wakilan wa'annan falastinawa ne za su fayyace makoma ƙasar ta falastinu da ƙarshe dai ministan ya bayyana samar da hulɗa jakadanci tsakanin wasu ƙasashen larabawa da hanfi ƙasar isra'ila a matsayin ha'inci ga al'ummar falastinu bayan shekaru goma sha daya da suka ɗauka suna fafatawa tsakanin su kwamandojin sojojin libya daga gabas zuwa yamma sun cimma yarjejeniya don haɗa kan sojojin ƙasar da kuma tabbatar da cewa sojojin ƙasashen waje sun bar ƙasar kamfanin dillacin labaran afp na ƙasar faransa ya bayyana a wani taro na kwanaki biyu wanda ya sami halartar kwamandojin sojojin ƙasar na libya birnin tripoli daga gabacin ƙasar wato khalifa haftar da kuma abdulrazak annazuri na sojojin yammacin kasar bangarorin biyu sun amince su haɗa kan sojojin kasar karkashin tuta guda to ina ga da wannan ne ma kuma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin tehran